tun daga kan malam nazifi da dr muhammad sani da malam aminu ibrahim daurawa ban tsammanin akwai wani gibi da suka bari wanda yake bukatar a cike shi sun baiwa wannan maudu'i haƙƙinsa tunda ba maudu'i ne na wa'azi ba maudu'i ne na tunatarwa dangane da waɗansu ɓangarori a daidai lokacin da muke dab da jajiberin zaɓe don haka abin da zan faɗa zai zama a takaice don kar in faɗe shi da yawa ya zama maimai kan abin da suka faɗa domin ba su kyale kowace gaba ba shi shugaba wanda yake amsa sunan shugaba akwai haƙoƙi da suka rataya a kansa wanda zai kare wa mutanen da yake wa shugabanci waɗannan mutane da yake wa shugabanci su duka da waɗanda suka zaɓe shi da wanda ba su zaɓe shi ba domin da aka ce ga gwamnan jihar katsina sai aka samu kashi hamsin da ɗaya na jama'ar jihar katsina sun zaɓe shi arba'in da tara ba su zaɓe shi ba lokacin da ya hau karagar mulki zai kare haƙƙin duka su duka ne ɗari bisa ɗari ɗinsu ba na hamsin da ɗayan da suka zaɓe shi ba idan aka ce ga gwamna a kano kashi hamsin da biyu sun zaɓe shi zai kare haƙƙin dukkan jama'ar kano ne hatta na arba'in da takwas ɗin da su zaɓe shi wannan wajibi ne shugaba ya lura da wannan to muhimman abin da shugaba zai kare wa al'umma na haƙoƙi a matsayin shi na musulmi farko dai dole ya kula da addinin al'ummar da yake wa mulki Kataccen addinin wanda babu garwaye a ciki ya tsare musu shi saukakken addinin da ba a sarka shi da son zuciya ba yadda Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa madararsa babu garwaye wajibi ne ya tsare wa mutane wannan kuma lokacin da zai karewa mutane addinin ba shawarwarinsu zai bi ba abin da suka zaba a matsayin addinin ya kare musu zai tuntuɓi ayoyin alkur'ani shi menene addini ya tuntuɓi ingantattun hadisai menene addinin wannan abin da ya tabbata ta hanyar qur'ani da hadisi shi zai karewa al'ummar dan shine asalin addini dan ya kare addini wajibi ne ya bude kofofi na kira zuwa ga addinin ga malaman da suka karanci addinin don ya kare addinin wajibi ne ya rufe dukkan wata kofa da za ta yada wata aƙida da ta ci da koyarwar addinin don duk wannan yana cikin ba da kariya ga addinin wajibi ne ya kasance tsarin karantarwa a makarantun da ke karkashin jiharsa in gwamnan jiha ne ko karamar hukumar sahintaman ne ya kasance tsarin karantarwar an shigar da addinin kuma gyararren addinin wanda dai babu garwaye a cikinsa wajibi ne shirye-shirye na kafofin yada labarai rediyo da talabijin abinda duk za a yada ya zanto bai ci karo ba da koyarwar addinin wannan shi ne wajibin farko haƙƙi na farko da talakawa suke da shi akan shugaba ya tsare musu addininsu sannan wajibi ne ya tsare musu rayuwarsu ta yadda za su iya barci har da mun shari a gidajensu ta hanyar samar da tsari na tsaro mai inganci ta hanyar kame hannun duk waɗanda aka san kai kawo ɗansu a cikin jama'a zai zama barazana ga rayuwar jama'a ta hanyar zartar da doka da oda kan dukkan mutumin da yake wa doka ɗin karen tsaye duk wanda ya firgitar da wani ya hana shi barci a kowane dalili ko dalilin karɓar dukiyarsa ko dalilin musu da tankiya da jayayya ko dalilin kabilanci ko wani dalili na daban to ya kasance wannan shugaba ya hukunta wannan da ya hana wani barci ko su wani barci wajibi ne shugaba ya wa mutane hankulansu ya yaƙi dukkan wani yunkuri na yaɗa kayan maye a tsakankanin jama'a dukkan abin da idan an sha za a bugu zai kawar da hankali zai sa zukata su rinka ba da sako ba daidai ba ga masu su to wajibi ne shugaba ya yaƙi wannan abu ya yaƙi masu fatocin sa ya hana su sakat kada ya saka musu mara ta yadda za su fasara don hankali ɗaya ne daga cikin abin da yake mai kima a ma'auni da mizani na shari'ar musulunci wajibi ne shugaba ya karewa mutane hankulansu sannan wajibi ne shugaba ya kare wa mutane dukiyoyinsu ya tsare musu dukiya ya bude hanyoyin samar da dukiya ya toshe dukkan wata kafa ta almubazzaranci da dukiya da barnata dukiya dukiyar talakawan da ke hannun shi ya alkinta ta ya gudanar da ita ta hanyar da ta dace kar ya kashe komai sai bisa ga haƙƙi domin duk abin da ya kashe ko ya rantsa ido wani ya kashe sai Allah ya tambaye shi kai ranar tashin kiyama duk abin da ya salwantar ko ya baiwa wani dama ya salwantar a gobe kiyama sai ya ba da ansa a gaban Allah za a auna a gane ya haɓaka dukiyarsu idan a kwatanta yadda kasuwanci yake kafin zuwansa da halin da kasuwanci yake ciki bayan zuwansa masana'antun da ake da su a jihar sa kafin zuwansa da kuma waɗanda ake da su bayan zuwansa karuwa suka yi ko raguwa suka yi adadin masu aikin yi kafin zuwansa da adadin marasa aiki bayan zuwansa karuwa abin yi ko kuma yaya yi. adadin ƙwararrun mutane masu sana'o'i daban-daban yadda ake da su kafin zuwansa da halin da ake ciki bayan zuwansa shi da kanshi zai auna wannan Ya yi wa kansa hisabi tun kafin ranar da za a yi masa hisabi shi da kanshi zai nemi shawarar mutanen kirki ƙwararru a fannonin rayuwa daban-daban waɗanda za su gaya masa gaskiya ba waɗanda za su yi masa fadanci da tumasanci ba waɗanda suke son su tsira su da shi a gaban Allah ba waɗanda suke so su yaudare shi ba su fake shi yadda ɗan dambe ke fakar abokin dambansa ya naushe shi ya kwantar da shi ba haka suke masa ba sukan faɗa masa gaskiya ko na ita yake so ya ji ko ba ita yake so ya ji ba wajibi ne shugaba ya tsare mutuncin mutane dukan waɗannan haƙoƙi ne na talakawa ko sun nema ko ba su nema ba Allah ya tabbatar musu da su a ce, shi kuma wajibi ne ya tabbatar masa da waɗannan haƙoƙin sannan su talakawa akwai haƙƙi da shugaba ke da shi a kansu wajibi ne su yi mashi da'a da biyayya cikin duk abin da ya kawo na tsari ko doka wanda bai saba wa Allah ba bai saba wa manzon Allah ba amma idan ya kawo wani tsari ko wata doka da yake saba wa Allah ne miraran saba wa manzon Allah ne a zahiri to wannan babu wata da'a da za a yi masa to manzon Allah ce la ta'ata liman lam yutihi Allah azza wa jalla ba a yin da'a ga dukkan mutumin da bai yi wa Allah da manzansa ba da'a sannan wajibi ne talakawa su zanto masu ikhlasi ga shugabansu abinda ake nufi da ikhlasi mu'amalanta sa da tsarkin zuciya ba tare da mugunyar zuciya ko mummunan tunani ba abinda ya dace da daidai sai masa addu'a ta gari Allah ya taimake shi akai su karfafe shi ya samu nasarar yi kuma ya ƙara wannan daidai din in ya manta da alheri su tunatar da shi in ya tuna zai aiwatar su taya shi har ya kai ga cin nasara idan kuma ya yi kuskure a isar masa da kuskurensa ta hanyar da ta dace ba tare da la'anta ko tsine masa albarka ba wannan da haƙƙi ne da shi shugaba yake da shi akan talakawansa waɗannan al'amura dukkaninsu suna ɗaya daga cikin abubuwan da idan an bi su za a sami ingantacciyar rayuwa a tsakankanin jama'a da haka yayan ma musulmi faɗa a nasiha ta ta ƙarshe shi ne Abin abinda zan faɗa a nasiha ta ta ƙarshe shi ne da haka ya uwa musulmi abinda zan faɗa a nasiha ta ta ƙarshe shi ne ya kamata mu ji tsoron Allah mu duka mu da za mu yi zaɓe da kuma su waɗanda za a zaɓa asalin zaben nan malamai sun yi mana bayaninsa dukkan mutumin da zaka zaba to ya zanto ka zaɓe shi ne ba dan maslahar ka ba kai kadai sai dan maslahar al'umma gaba daya akwai mutanen da suke fama da kuncin tunani waɗanda su abinda suke gani me suka samu a ƙarƙashin ɗan takara domin su ce a zaɓe shi me suka rasa domin su ce kar a zaɓe shi inda dan takara zai zo ya bani miliyan goma ni kaɗai a matsayina na Ja'far amma ya ci jama'ar da yake wa mulki ta hanyar sauran bukatunsu wanda kuma a treasury na gwamnati akwai kuɗaɗen da za a yi wannan bukatun amma ya ki ni kuma in kalli miliyan goma nan in ce ku zaɓe shi to na ta amanar kaina kuma na ta amanar ku talakawa bayan Allah shi kuma shugaban na ha'inci shi inda shugaba zai hana ni ko kobo amma ya zanto kuɗaɗen da ya karɓo daga gwamnatin tarayya ya aiwatar da su ta hanyar da ta dace to wajibi na ne in kiraye ku cewa ku zaɓe shi ba a ɗaukar ma'auni na cewa ni mai na samu ko mai na rasa masu irin wannan su ne waɗanda suka jahilci addini suka jahilci rayuwa domin wannan shine abin da ya kai Najeriya cikin halin ka ganin in amfana ne kadai ko mu waɗansu 'yan tsirari da za a buɗe mana wata ƙofa mu samu kuɗi kenan sai mai shiru mun san abin da shugaba yake ha'inci ne amma sai mu ɗaure masa gefe hasali ma mu rinka kururuta jama'a cewa dole su goyi bayansa ba dan komai ba sai dan abin da muka samu samanin baktin da rahima ma'duda wani dan abin da bai taka kara ba balla sana ya karya wannan kwantattaccen tunani ne kuma rashin hangen nesa ne rashin sanin ya kamata kullum za ka kalle mu mu duka bai muka samu ba wai ni kaɗai bai na samu ba ko mu ɗin tsirari bai muka samu kuma kai kullum shugaba ka kalli mutumin da yake kushe ka kamar yadda malami na zai faɗa abin da ya faɗa ƙarya yake ko gaskiya ne in ƙarya yake yi ba faɗuwa kai ba ci gaba kai in gaskiya yake yi ha kuma ba faɗuwa kai ba ci gaba kai domin in ƙarya yake maka kage ma zai kankare maka zunubinka a sakamakon ya zarge ka kan karya idan ko gaskiya yake yi to ya maka gata sai ka duba wannan abin ka gaya za ka yi ka gyara wanda galibi 'yan siyasa ba sa sannan kuma matasa su lura da yadda ake amfani da su kuma yadda za a ci gaba da amfani da su su ɗazu nan na shigo kano don na shigo nan ana sallan magriba waɗanda suka zo kamfen aka yi yawo da su cikin gari suna komawa kaga yara akan a kori kura sama da mutum hamsin daga ganin su kai ka san ba su yi azhar ba ko da asar kuma galibin su an ba su kayan maye sun sha sun bugu mota tana layi suna ihu suna rike da hoton wane sai wane sai wane sai wane su waɗanda suke ba da kuɗi a hakan a ciki babu 'ya'yansu ba 'ya'yansu suna manya-manyan makarantu ko na cikin gida ko na kasashen waje babu kannansu babu 'ya'yan yayyansu ko 'ya'yan kannansu a ciki wannan shine hakikanin cin amanar al'umma wannan shine hakikanin rashin mutunci ka haukata 'ya'yan talakawa bayan ka yunwatar da su bayan ka jahiltar da su ba ilimin addini babu na rayuwa su kashe awa goma sha biyu suna dakon hotunanka kan kana son ka tsaya zaɓe a wani mataki na zaɓe A kan abin da za a basu wanda bai wuce naira ɗari uku ba ko ɗari uku da hamsin hakika wannan cin amanar al'umma ce saboda haka nan gurin ya kamata ya hatar duk wanda za mu zaɓa kar mu kalli me ya bamu mu kalli wasa da cancantarsa duk wanda ya dace ya cancanta shi za mu zaɓa ko ya bamu kuɗi ko bai bamu ba duk wanda bai cancanta ba ko ya bamu fan taɓa sama mu kayar da shi wannan shine gaskiyar labari amma in kuka tsaya da jahilci da kuntatacciyar kwakwalwa ne an bani kaza a'a ni na ci kaza na ci gajiyar kaza to wannan tunani ne na ci baya ba tunani ne na mutumin da ya san abin da yake ba abin haushi da ci hatta waɗansu daga cikin waɗanda suke magana da yawon addini akwai masu irin wannan kuntataccen tunanin yakan auna me ya samu dan ya goyi bayan abu kaza ko mai ya rasa dai ya goyen bayan wannan abu hakikanin gaskiya inda an neme ni shawara tun farko ni da ba sai na yi magana domin maganganun da malamai suka yi ya riga ya wadatar hakikanin gaskiya inda an neme ni shawara tun farko ni da ba sai na yi magana domin maganganun da malamai suka yi ya riga ya wadatar hakikanin gaskiya inda an neme ni shawara tun farko ni da ba sai na yi magana domin maganganun da malamai suka yi ya riga ya wadatar don haka mintunan da aka ɗaya ba mun sun riga sun wuce dole in taka barki a nan gurin ubangiji ta Allah ya mana gaban kalli wanda ya yi kisa ɗin nan ya ce inna laysa li fulan ai wani ba da izza wani ba da buwaya wani ba kowan kowa ne. wani ban zabbazara ne dan ne da kai kisa saboda shi fa yabuqu bi ismihi manzo Allah ce sai a tattara masa zunubin wancan wanda ya kashe a hada masa da zunubin da ya taba yi kuma kan sai a kora cikin wutar jahannama hadisi na shida imam tirmidhi ya ruwaito da shi da nasa'i da ibnu majah a wato a hadisi na anam da ibn maja wanda a karbo daga abdullahi dan mas'ud Allah shi kare da gare shi yace yabi'ul qatil bil qatil bil yabi'ul maqtul bil qatil yawm al duk wanda aka kashe zai kamo wanda ya kashe shi ranar tashin kiyama nasiyatuhu wa ra'suhu bi yadihi ya rike zankon kansa gashinsa na kusa da goshi da shi zai danko shi ya riko kansa wa audajuhu tashkhabu dama jijiyoyin wuyansa inda ya sa wuka yanka za a tashe shi jinin yana zuba a ranar tashin kiyama fa Kulu sai yace ya rabbi sal hadha fi ma qatalani tambayi wannan me yasa ya kashe ni tambaye shi dan me yasa ya kashe ni hatta yi min al-arsh zai ci gaba da jan wanda ya kashe shi dan har sai ya tankwarar da shi a karkashin al'arshin ubangiji ubangiji ta Allah kuma ya hisabi hadisi na bakwai wanda akan shi zan takaita wanda a karɓo daga jundub imamun nasa'i ya rawaito manzo Allah ya ce wanda aka kashe a ranar tashin kiyama zai zo yana rike da wanda ya kashe shi ya ce ya ubangiji tambayi wani saboda me ya kashe ni Allah ya ce da shi shi ma kasalta haza me yasa ka kashe wannan fa ya kuli fi mulki fulan Ya ubangiji na kashe shi ne dan mulkin wani dan shugaba wani dan gwamna wani ko dan takarar gwamna wani ko dan takarar sanata wane ko dan majalisa wane ko shugaban kasa wane dan shi kawai da kai karshe a kama shi a yi wurgi da shi cikin wata jahannama to kaga waɗannan hadisai ya yi kasu ja hankalin mu kar mu yadda wani ya sayi ra'ayin mu ya ba mu kuɗi ya sa mu sha kwaya mu bugu mu sha ka sauriso mu sha wiwi mu fita daga cikin hayyacin mu wai mu ɗan yi kisa ko da na tsawon 24 hours ne daga baya in mun warke ma yi istighfari a ba mu kujerar umara mu je mu yi tawafi mu tuba shi kuma Allah ya karba ma'ana ma mun mai da Allah abokin wasan mu mun bai jahilcin ubangiji wa ya sanar da kai zaka rayu har ka je ka tuba balan sanar ka zo kai kisa wa ya sanar da kai jirgin in ya daga da kai zai sauka jidda lafiya wa ya sanar da kai in ka je lafiya ka yi umaran kuma Allah zai karba wa ya sanar da kai za ka tuban tubanka idan kai irin wannan ganganci da ta'addanci da haka ya kamata mu yi hattara mu sani cewa duk wanda ya ba mu kuɗi dan mu zaɓi wani mu dan mu zaɓe shi bayan mun san azzalimi ne wallahi za mu yi tarayya mu da shi cikin zalunci wa kazalika nuwalli ba'd az-zalimina ne bima kanu yaksubu da haka ya kamata mu yi hattara da karfi makon da yace a cikin jerin magana da rugumutsin magana da nayi wajen kokarin zabar yan majalisa na gari waɗanda za su tsaya masu gaskiya da riƙon amana sai na buga misali da wani matsayi ɗaya wanda gani na ya taba tsayawa a kai a baya na ce wanda tsayawar a wannan matsayin wanda duk ɗan Najeriya musulmi da kafiri ya san matsayin ya san me ya faru a wancan lokaci shi ya jawo masa gabar Ubasanjo da sauran yan goyon bayan Ubasanjo daga karshe har abin da ya same shi ya same shi ina nufin yunkurin da aka yi na cewa an kure shi daga jam'iyya da sauransu wannan kalmar nan na tsaya sai waɗansu masu mummunan nufi masu mummunar fahimta ko dai mummunar fahimta ko da masu kyakkyawar zuciya ne ko masu muguwar zuciya ko da ko tana da gurbatacciyar fahimta wato suka tashi suka tafi suka ce wai na wa gani na abba kafir gaba ɗaya hudubar ta kai ta komo akan matsalar iraki gaba ɗaya hudubar ta kai ta komo akan zaben janar buhari wanda wannan kalmar ta shafi gani na abba ba tafi minti ɗaya ba a cikin hudubar kasa ɗin nan duk ku je ku saurari ku amma sai aka ce gaba ɗaya hudubar da ne wai na wa gani na abba kafir wanda wannan zalunci ne ƙarya ce ubangiji ala nake roko yi man adalci tsakanina da dukkan wanda suka yi man kaji akan wannan matsalar ba zan yafe ba akan wannan matsalar ba zan yafe ba kun yi wa malaman suna ƙarya kun yi musu ƙarya ga waɗanda aka saya kuna ji kuna gani kun kyale su duk ɗan siyasan da ya san ya saye ni ni Ja'far ya rufa musu Allah tura masa asiri kali na abba idan ya taɓa bani kwabo tsakanin da shi yana nan Kano babban Kano ne kuje ku tambaye shi ku in ya taɓa bani ya rufa min asiri Allah tura masa rai amma don kanyo da zalunci azzalimin malamai kuna kallon su ba ku ce musu komai ba tsakanin mu da ku Allah zai shiga tsakanin mu ranar tashin kiyama duk wanda yake irin wannan zalunci da kai yayi alkhairi nawa aka faɗa a cikin hudubar amma baka iya shi kai to alkhairi ba sai ka faɗi sharri alkhairi nawa ka ji akan wannan mumbari shekara hudu zuwa biyar da bude wannan masallaci zuwa yau amma duk yamantar da kai wato a duk kalmar da aka faɗa wanda ba sai maka daɗi ba ta sa ka je kai ƙarya ka ƙara mata sharri ka faɗa wancan malam wani ka faɗa wancan ka faɗa wancan a yi yawo da ita kun san malaman da aka saya kun san su kuma su wanda suka saya su sun zo saye su amma mu wanda bi yake saya ya san mun ka saye mu ba ko waye in kuma ya sayi sai faɗa ku shi ga rediyo ne ga talabijin sai zai faɗa duk wanda kuke tsammani shi ne ya saye saboda haka ya kamata mu kiyaye kamar to jakada mai haddace alkhairi ya yada ba mai kokarin kalatar wani kuskure zai yada ba ka zanto jakadan da zai ruwaito alkhairi ba jakadan da zai kokari ya ruwaito sharri ba me yasa hankali ka zai kwanta ba har sai kai kage har sai kai ƙarya har sai ka je tashi wato ainihin kage ga bayan Allah wanda ba su ji ba sun gani ba dan komai ba sai dan hasada da kiyayya da wani mugun nufi irin naka واستمتعتم بها كل يوم تخرجون عذاب الهول بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون اكيدكم اذهبتم طيباتكم كنتم اذا كنتم الدنيا باكو باء الجنه باء با فرسين باء الله فرسين انا هل انواع فورانا لا فولاكنتي اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا كنتم يباتونكم كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنتم falyastantaqu biha kun gwangwaje kun faɗa abin da kuke so a lokacin da kuke so da yake ubangiji ne hankuri ne da yake ubangiji ne juriya ne sun yi kyale ku ba dan kun fi karfin su ba kun kyale ku ba dan an gane ku ba sun yi kyale ku don ku ƙara zunubi ɗoriya akan zunubin ku na ba, sun yi kyale ku saboda ka'idarsu da ke cewa sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin yi kyale ku dan lodin zunubin naku ya fi wanda kuka ɗauka a da yawa wala yahmilunna azqalahum wa azqalan ma azqalihim la yus'alunna yawm al-qiyamati amma kanu yaftarun sai ake da ku yawm yawma tujzauna azabal hud a yau za a samu kawuku da azaba ta wulakanci azaba ta kiskanci da ma kuntum tastakbiruna fil ardi bighayri haqqin saboda girman ko da kuka rinka yi a faɗa muku gaskiya ba ku ji dan kuke za ku iya sayan kowa ku sai dan adam ku sai dabba ku sai mota ku sai kwamfuta ku sai fada ku sai limamin juma'a ku sai sarkin gargajiya ku sai talaka ku sai mai kuɗi haka kuka ɗauka ubangiji duk da yake mai haƙuri ne ya zura muku ido ya kyale ba gagarar ta kuka yi ba in rabbaka labil mursal ba yanda za a yi ku rayu cikin kwanciyar hankali da jin daɗi sai kun fara cizon yatsa da nan gidan duniya ubangiji na kallon kowa a cikin ku billahin da in muna so za mu ambaci sunayen ku fardan fardan amma mun riga mun san sautin zai kai gare ku ubangiji ta Allah yana kallon ku mahaƙinta gafalallu yan damfara makiya amanar ƙasarsu da al'ummarsu marasa manufa a rayuwa masu tunani irin na jila kullum ya yi bara tunani irin na ɗan tsako kullum ya samu wasu dangi tunani irin na zafi a daji da mara ƙarfi don kai kana da ƙarfi tunani irin na dabbobi inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila kamar dabbobi suke sun fi dabbobi ma lalacewa da shi baya ubangiji ta ala yana kallon ku wannan kasa dab take da fadawa rami na halaka dab take da wargajewa da tsewa da lalacewa ba wai dan muna mata fatan hakan ba ba za mu mata fatan hakan ba tun ba a cikin ta muke amma dan saboda hanyar da kasar ta kama ba hanyar ta kaiwa gaci ba kwale-kwalen da kasar ta hau ba shi ne irin kwale-kwalen da yake da karfin da zai iya kai kasar gaske ba zalunci ya mamaye kasa an nemi adalci an rasa ya zama tarihi Sauki na gaskiya da rikon amana ya yi kasa sai sautin zalunci da rashin mutunci da fadanci da tunatanci shi kake ji daga wajen waɗanda ake kira shugabannin arewa ko musulmin arewa tabbas yake da cewa matukar wannan kasa tana cikin wannan hali babu yadda za a yi ta samu cin nasara na fita daga cikin matsalolin da suke dan ta kare ka'idar ubangiji nasara da taimakon Allah baya zuwa haka kawai a araha a kyauta abinda Allah ya tuna wa na ka'ida wala yansuranna Allahu man yansuru inna Allaha laqawiyyun aziz Allah na taimakon wanda ya taimake shi sawa mutane ku taimaki zalunci ku taimakawa azzalimi ku taimaka ma dan fashi ku taimaka ma dan daba irin ubasanjo ku taimaka ma dan daba kungiyar ubasanjo gaba ɗayan su barnatu ta fi ta mai dan fashi da makami dan fashi da makami ya iya zama ya zama waliyi amma ba ubasanjo ba barnarsu ta fi barnar dukkan wani barnar ke anan ƙasa ku zo ku taimaka musu ku ce sai kun suka taimaki addinin sa ya ambata su aya ta gaba allazina in makkannahum fil ardh aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar walillahi akibatul umur muna ba ku tabbacin cewa ƙasa duk yadda take da ƙarfi in dai azzalima ce ba mu ce ba za ta rayu ba ta iya rayuwa lokacin ya tsoho ko gajere ko tsakatsaki a gwargwadon yadda Allah ya shata gwargwadon yadda hikimarsa ta so gwargwadon yadda umarnin ta ya gudana amma dole sai ta rushe babu yadda za a ta dawoma ta haka Allah ce wa kam ahlakana min qaryatin batrat ma'ishataha nawa nawa ne daga cikin alfaryu birane kasashen da muka rusa batrat ha? irin waɗanda suka rinka batar wato jiki da kai zulman kai saboda rayuwa da suka samu kansu a ciki da jin daɗi abinda suke son zartar Allah ke fasilka masakin hum ga gidajen su sun zama kan gari lam fuskan min ba'dihim illa kalila bayan wuce wasu ba ma wanda ya zauna a wurin an kyale kan gon haske dan ya zama ishara na cewa duk wanda ba Allah ba rufewa zai kullu shay'in halikum illa wadha lahu al-hukm wa ilayhi turja'un wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum baqatan fanaqabu fil biladi hal min masih idan ku mayaudara ne a halakar da suka fi ku a baya in ku azzalumai ne munafikai ne tumatanci kuka iya an samu da suka fi ku tumatanci da zalunci da munafunci da ninkufarci da kitibiki duk sun wuce a baya an halakar da su in kuna da karfin soja kuna da karfin yan sanda an samu da suka ku karfin hakan kuma sun wuce a baya a tarihi an halakar da su. tanakkabu fil biladi halibin masu masir ku duba ku bincika cikin ƙasa ku gani shin za ku samu ragowar waɗansu sun kai sun komo lokacin da azabar Allah ta zo nakkabu fil bilad sun kai goro da bari sun yi yamma sun yi gaba sun yi kudu sun yi arewa suna neman halin mahi shin akwai mafaka akwai masakada akwai wurin buya babu wurin buya idan azabar Allah ta zo inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa ya uwa ina da tabbacin wanda suka taimaka wa Obasanjo saboda ya ɗansu daloli da za a bar ko don saboda sun yi wata ɓarna a baya ba sa son Obasanjo ya amfani da wannan damar ya sa su cikin yan adawa ya bincika su ya yi amfani da yan jaridun kudancin ƙasar nan musamman na kudu maso yamma yi ta fallasa asirin su don haka suka taimaka musu su da kansu za su ce in yatsan su na dama nan da wani lokaci na kusa ko na nesa ina kiran yan uwana musulmi masu kishi mu tabbata akan manufa mu tabbata akan imani na gari mu tabbata akan ayyuka na gari mu tabbata akan maganganu na gari duk irin bala'in da za mu fuskanta duk irin jarrabar da za mu fuskanta amma girgijen da ke saman Najeriya a yanzu ba girgije bane da ke bishara da ruwan sama mai yabanya girgije ne na sirri amma ba ce ta sirri sun karo kasar nan gadan gadan Obasan da suka ya riga ya aika wajen shugaban kamaru ya karfi tsarin da ya bi wajen nesantar da musulmai na kasar kamaru na arewacin kasar daga dukkan harkar mulki da siyasar kasar daga nan har zuwa shekara hamsin mai zuwa sai za a ci gaba ana yin kamaru ba wani musulmi da zai sa ran samun matsayi ko da na uku a kasar ba ma na biyu ko mutum ya zama shugaban kasa ba ko ba Obasanjo ya sa tunai riga an kawo masa wannan zai zai implementin ɗinta a Najeriya da goyon bayan waɗannan sunan da fallan da suka goyi bayansa waɗanda ake cewa shugabannin arewa ko musulman arewa waɗanda suke kullawa su kunce a cikin falolin gidajensu ana kallon su kuma an kyale su muna kallon su mutuwa muku ido ubangiji subhanahu wa ta'ala da ke da hikima ke sun yi da ku lokacin da fir'auna yake ana rabbukum al'ala ubangiji ya ji sun kyale su ya sake cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi ubangiji ya ji sun kyale su waɗansu malamai tarihi suka ce tsakanin faɗin ana rabbukum al'ala da faɗin ma alimtu lakum min ilahin ghairi shekara arba'in ce a cikin ta fir'auna da yi ciwon kai ko masassara ko zazzabin ciwon sauro ba don ubangiji ta Allah ya kyale su bisa ga ka'idar sanastadrijukum min haythu la ya'lamun amma lokacin da aka ce dammara fir'auna da lokacin yayi sai aka dammara shi da kansa bayan wahala ta yi wahala sai ce amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin fir'auna ne sai yake mai cikin musulmi Allah ce al'ana a yanzu kenan wa qad asayta qabla wa kunta min al-mufsidin فاليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون in ku karu ƙananan fara'ina ne ga babban fir'auna can ga dukkan tarihin sa a baya abinda ubangiji ta'ala yawa babban fir'aunan bai gagara bai yawa ƙananan fir'aunoni daular idis daular ce mai tsohon tarihi a baya da take da habara da civilization din da ba irin naku Najeriya ba ku karanta tarihi ku gani ina suke wa sarakunan su da suka wuce a sai kuka nan azzalimai za ku tuzin munafikai zuwa BBC ta faɗi wannan da dare ta ta fitowa suna da dangano na munafiki Allah ya riga ba mu hoton shi cikin alqur'ani wala nasha'u la araynakahum fala arabtahum bi simahum wala ta'rifannahum ilahum alqawl za ku rinka jin lahum alqawl ikhlasi ga shugabansu abinda ake nufi da ikhlasi mu'amalanta sa da tsarkin zuciya ba tare da mugunyar zuciya ko mummunan tunani ba abin da ya dace da daidai su yi masa addu'a ta gari Allah ya taimake shi a kai su karfafe shi ya samu nasarar yi kuma ya ƙara wannan daidai din in ya manta da alheri su tunatar da shi in ya tuna zai aiwatar su ta yashi har ya kai ga cin nasara idan kuma ya yi kuskure a isar masa da kuskurensa ta hanyar da ta dace ba tare da la'anta ko tsine masa albarka ba wannan da haƙƙi ne da shi shugaba yake da shi akan talakawansa waɗannan al'amura dukkaninsu suna ɗaya daga cikin abubuwan da idan an bi su za a sami ingantacciyar rayuwa a tsakankanin jama'a da haka yayin uwa musulmi abinda zan faɗa a nasiha ta ta ƙarshe shi ne ya kamata mu ji tsoron Allah suka ha'inci manzon Allah suka ha'inci al'ummarsu suka ha'inci kawunansu da su sani ba babu yadda za a yi Obasanjo ya sake cin zaɓe a wannan ƙasa in za a yi zaɓe na fisa bilin bai babu yadda za a yi Obasanjo ya samu damar rikita alƙalin lissafin ƙuri'un da 'yan Najeriya suka jefa ya ɗaura kansa ƙarfi da yaji in ba don goyon bayan irin waɗancan mutane da na ambata ba mutanen da suke masu mummunan miji masu ninkubarci a zuci da muguwar zuciya da baƙar aniya suna cikin mu muna tare da su har ma ana girmama su ko a kira su da sunan alhazai ko a kira su da sunan shugabanni waɗansu sun rike kasan nan a waɗansu sun rike manyan makamai ministoci waɗansu masu kuɗi ne waɗansu an sha jin ɗoriya cikin shekaru ashirin ko talatin baya a matsayin su shugabanni ne amma ba sa wakiltar jama'ar su ba sa wakiltar unguwanninsu ba sa wakiltar jihohi ko garinsu ko ƙananan hukumominsu to ko cikin su ba sa wakilta a najeriyance suna wakiltar kawunan su ne wata bukata za su samu kuɗin da suka fata yaya za su yi a samar da wata gwamnati za su yi haɗin baki da ita kacce wani yunkuri na kwato wa ɗan Najeriya abin da suka sata ko suka ajiye a gida ko suka kai kasar waje kai kar a bankaɗo ƙarƙashin su abin da suka sata kar a haɗa su da ƴan jarida da za su yi musu ƙoƙof wajen fallasa asirinsu na madudin kuɗaɗen da suka mallaka wannan ita ce manufarsu ba wakiltar jama'a suke ba ba wakiltar addini suke ba la'amannu ne masu muguwar zuciya masu mugun nufi masu bakar aniya kuma gani suke da barasu da wayansu da hangen nesansu da iya tsare-tsarensu ya kai matsayin su yaudar kowa ba su sani ba inna rabbaka labil mirsad inna rabbaka labil mirsad ubangijinka yana nan a madakata yana hangen kowa yana kallon kowa mala'ikun da sun rubuta aikin kowa adadin takun da kake yi daga gidanka zuwa duk inda ka je inda duk ka je aka kulla da kai aka yi shawara da kai wallahi tallahi yana rubuce a cikin takaddar da ruwan sama baya goge abin da aka rubuta wa inna alaikum lahadibin kiraman katibin alamuna ma taf'alun wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu ونحن أقرب إليه من حب الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أتيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أتيد كلمة ذاك فرصة بعد أن ذاك جنا ba jumla ɗaya ko kalma ɗaya ma'abuciyar harfa biyu uku hudu biyar da za ka furzar da bakinka ta ce mala'ika ya maka soja a kan ranar tashin kiyama ubangiji ta'ala baya mantawa ilmuha inda rabbi fi kitabin la mu rabbi wa la ubangiji ba mai mata tabbini ba mai firgitar jiki ba mai ba ba hutu ba ku ba inuwa sai rana sai kaskanci sai wulakanci azhabtum tayyibatukum fi hayatikum dunya kun cinye daɗin ku kun kun cinye kun tante kun lafiya kun shuɗe a rayuwarku ta duniya fal yastanta'tum biha kun gongoje kun faɗa tun da kuke so a lokacin da kuke so da yake ubangiji ne hakuri ne da yake ubangiji ne juriya ne sai ya kyale ku ba dan kun fi karfin shi ba sai ya kyale ku ba dan an gane ku ba sai ya kyale ku don ku ƙara zunubi ɗoriya akan zunubin ku na da sai ya kyale ku saboda ka'idarsu da ke cewa ta nastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin sai ya kyale ku dallodin lodin zulubin naku yabo wanda kuka dauka a da yawa wala yahmilunna azqalahum wa asqalan ma asqalihim wa la yus'alunna yawm al-qiyamati amma kanu yaftarun sai a ce da ku fa yawm tujzauna azabal hun a yau za a samu ka muku da azaba ta wulakanci azaba ta kiskanci bima kuntum tastakbiruna fil ardi bi ghairi haqqin saboda girman kai da kuka rinka yi a faɗa muku gaskiya ba kwaci ganin kuke za ku iya sayan kowa ku sai ɗan adam ku sai dabba ku sai mota ku sai kwamfuta ku sai sada ku sai limamin juma'a ku sai sarkin gargajiya ku sai talaka ku sai mai kuɗi haka kuka ɗauka ubangiji duk da yake mai hakuri ne ya zura muku ido ya kyale ku ba gagarar sa kuka yi ba in rabbaka na bin ba yanda za a yi ku rayu cikin kwanciyar hankali da jin daɗi sai kun fara cizon yatsa da nan gidan duniya ubangiji na kallon kowa a cikin ku billahi da in muna so za mu ambaci sunayen ku fardan fardan amma mun riga mun san sautin zai kai gare ku ubangiji ta yana kallon ku mahaƙinta gafalallu yan damfara makiya amanar ƙasarsu da al'ummarsu marasa manufa a rayuwa masu tunani irin na gila kullum ya yaudara tunani irin na ɗan tsako kullum ya samu ya tunani irin na zaki a daji da ne mara karfi don kai kana da karfi tunani irin na dabbobi inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila kamar dabbobi suke sun fi dabbobi ma lalacewa da su baya ubangiji ta Allah yana kallon ku wannan kasa dab take da fadawa rami na halaka dab take da warkacewa da hargitsewa da lalacewa ba wai dan muna mata fatan hakan ba ba za mu mata fatan hakan ba tunda a cikin ta muke. amma dan saboda hanyar da kasar ta kama ba hanyar ta kaiwa gaske ba kwale-kwalen da ke kasar ta hau ba shi ne irin kwale-kwalen da yake da ƙarfin da zai iya kai kasar gaske ba zalunci ya mamaye kasa an nemi adalci an rasa ya zama tarihi sauti na gaskiya da riƙon amana ya yi kasa sai sautin zalunci da rashin mutunci da fadanci da tunatanci shi kake ji daga wajen waɗanda ake kira shugabannin arewa ko musulmin arewa tabbas nake da cewa matukar wannan kasa tana cikin wannan hali babu yadda za a yi ta samu cin nasara na fita daga cikin matsalolin da suke dan ta kare ka'idar ubangiji nasara da taimakon Allah baya zuwa haka kawai a araha a kyauta abinda Allah ya kinda ya na ka'ida wala yansuranna Allah man yansuru inna Allah la qawiyyun aziz Allah na taimakon wanda ya taimake shi yaya mutane ku taimaki zalunci ku taimakawa azzalimi ku taimaka ma dan fashi ku taimaka ma dan baba irin jo? ku taimaka ma yan daga kungiyar Obasanjo gaba ɗayan su barnar su ta fi ta barnar ɗan fashi da makami Ɗan fashi da makami ya iya zama ya zama waliyi amma ba Obasanjo ba barnar su ta fi barnar dukkan wani barnar a nan ƙasar ku zo ku taimaka musu ku sai sun haƙƙin da ke kan wanda aka zaɓa.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 kuma aka yi lissafi aka tarar adadin ƙuri'arsa ya fi yawa aka tabbatar da cewa shi aka zaɓa nauyin al'umman ƙasa ko jiha ko lokal government ya hau kansa to daga nan akwai abubuwa da ya kamata ya yi waɗannan siffofi na kasa su gida biyu akwai siffofin da suka shafi dukkan mutum mai karamci mai mutunci ko da ba musulmi ba ne domin akwai sufofin da hatta waɗanda ba musulmi ba suna yaban masu irin waɗannan sufa daga ciki akwai abin da na karanta a wasu littattafai kamar atibrul masbuk fi nasihatul muluk na abu hamid gazali da irin su tufatul turk fi ma yajibu an yi umala fil mulk da irin su al-ahkamu sultaniya na mawardi da annawadir sultaniya na ibn shaddad da asiyasatu shar'iyya fi islahin ra'i war ra'iya na shekul islam ibn taimiyya yace babba abin da ake bukata ga kowane mutum da zai jagoranci jama'a ya zamo mai amana amana sifa ce da kowa wato ainihin yake santa ko da ba musulmi ba ne saboda isan da ya kawo a cikin suratul qasas na maganan annabi Musa lokacin da ya haɗu da waɗannan ‘yan mata a wajen ɗiban ruwa. Bai san su ba, ba su san shi ba, amma da ya ga suna buƙatar taimako ana turmutsutsi, ana gwamutse yaran nan ‘yan mata suka koma gefe su biyu don ba za su iya cakuɗa da turmutsutsin da ake ba. Da ya tambaye su suka yi masa bayani kuma ya ga suna buƙatar taimako, kun ga sifa ce ta tausayi. sai annabi Musa ya je ya kutsa ya turmutsa ya je ya ɗebo ruwa ya zo ya ba su suka ba dabbobinsu shi ya yi wannan ne a matsayin ya yi aikin alheri ashe alherin zai zame masa alheri a gaba waɗannan 'yan mata suka koma wajen mahaifinsu duk da shekul islam ya ce wasu fassara shi da annabi sha'aib ce amma ba annabi sha'aib ba ne. wani dai dattijo ne mutumin kirki wanda ya san abin da yake yi saboda haka da suka je suka ba babansu labari watakila tun da an yanke kisar sun koma gida sun ba babansu labari wani ya musu alheri ya ce ɗaya daga cikinsu ta je ta kira shi ba a barin irin mutanen kirki masu wannan sifa ta tausayi ta taho a kunyace ta zo ta samu annabi musa ta ce baba yana kiranka don ya saka maka sakamakon abin da kai mana liyajziyaka ajara ma saqaita lana haka annabi Musa ya bi ta suka je gida suna zuwa ɗaya daga cikin waɗannan 'yan mata guda biyu sai ta ce ya abatista ajirhu ya baba ka ɗauke shi aiki inna khaira manista jartan ƙawiyul aminu ya baba ka ɗauke shi aiki haƙiƙa mafi alherin wanda za ka ɗauka aiki shine ya zamo mai ƙarfi kuma mai aminci shekul islam ya ce da wuya a samu mutum yana da ƙarfi yana da aminci wani sai ga yana da ƙarfi ba shi da aminci wani yana da aminci ba shi da ƙarfi sai kawo ƙistan khalid bin walid cewa khalid bin walid mutum ne mai ƙarfi isasshe jarumi wanda a filin amma tare da haka akwai abubuwa da ya aikata waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya fito ya shelanta a duniya Allah ban yadda da abin da Khalid ya aikata ba har an ɗauka daga nan annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai ƙara neman Khalid ba amma da wani abu ya taso wanda ba wanda zai iya sai Khalid din sai annabi ya ce ina Khalid sai aka ga ƙarfinsa da amfaninsa a gurin ya sa waɗancan kusakurai ba za su sa a saka wanda bai kai shi ba sannan ga abu zarar gifari mutum ne amintacce wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ƙasa ba ta ɗauki wani mutum ko sama ta yi ma wani mutum lema ba wanda yake da aminci kamar abuzar duk faɗin duniya kafin ka ɗauki annaba da manzanni amma tare da haka yace ya abazar shugabanci amana ne kai kuma mai rauni ne kada ka kuskura ko dukiyan marayu a baka ka kuma ko mutum biyu kakka jagoranta a rayuwarka tare da amincin da ya bashi in annabawa kadai ka ɗebe babu wani mutum a bayan ƙasa da ya kai shi aminci da gaskiya amma kuma a harkar shugabanci da a bashi ba ita ta kunga ana samun mai ƙarfi ba amintacce ba ana samun amintacce ba mai ƙarfi ba na biyu sai ka kissan annabi yusuf wanda annabi yusuf kunga abin da ya faru gare shi mace ta ja hankalinsa na ta afka shi cikin wato ainihin wani abu wanda bai yarda ba har ta kai su ga kokawa da matar sakamakon koko rigarsa ta yage wanda kissa tana nan da dama har ya zuwa lokacin da aka sa shi a kurkuku bayan an sa shi a kurkuku kuma daga baya aka gano cewa an yi mafarki a nemi fassara su tunda ya iya Ya ce ba zai fito ba sai an tambayi matan nan sun faɗi abin nan da suke zargin sa akai me ya faru mai matar sarki ta ce al'ana hafal haqqu ana rawatu annan. bayan an zo da shi mai sarki yace innaka liyawma ladaina makinun aminu kun ga wannan sarki kafiri mai aminci ne mai mutunci ne kuma ya san abin da yake yi to da sufa ta farko da shugaba da sufata da ita wata za ta burge kowa da musulmi da wanda ba musulmi ba da 'yan jam'iyya da 'yan wajen jam'iyya shine siffatu da amana siffa ta biyu shine gaskiya shugaba dole ya zamo mai gaskiya domin gaskiya tana kwarjanta shugaba kuma tana ƙara mulkinsa daidai akwai kissa da Imam Bukhari ya kawo a cikin Kitabul Wahyi lokacin da Abu Sufyan ana sulhu lokacin na Hudaybiya tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tafiya ta dauke shi zuwa kasar Rum kissa tana da tsawo amma zan yanke muhallin shafi da aka zo aka yi masa tambaya cewa ya faɗi wani abu game da ko za a yi za a yi masa tambaya akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda sarkin yana so ya san annabi bai san shi ba ga dan kasar su ya zo shi kuma Abu Sufyan yana murna cewa ya samu damar da zai soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan a lokacin bai musulunta ba sai sarkin ya ce mutum biyu su koma bayansa su tsaya idan ya faɗi abin da ba daidai ba a cikin tambayoyin da sarkin rum zai masa to su ce karya abu fiye yake abu fiye yace ni kuma a matsayina na babban mutum ba na so a gane cewa na yi karya ina so in soke shi amma na rasa kofa don ba na son a gano ba ni da mutunci saboda haka ya duk tambayar da aka yi masa me duk kissa kun tana da tsawo ba lokacin da za mu kawata. ma abocin nasaba ne a cikin ku shin wani ya taba neman mulkin nan a cikin danginsa ko cikin iyayensa shin masu binsa masu kuɗi ne ko talakawa shin kaza kaza yace kalma ɗaya na samu na cusa inda yace min yana karya alkawari sai na ce mun yi alkawari da shi yanzu ba mu sani ba zai karya ko ba zai karya ba yace nan na more ce wallahi ban samu inda zan more ba sai da na samu ƴan wannan na nace to ice to iya abin da na iya shigarwa kenan ba na son a gano ni makaryaci ne to da shugaba ya daure ya zama wato yana aikata gaskiya kuma yana aiki da ita abu na uku shine sanin alkhairi dole shugaba ya gane waɗanda suka wahalta masa da waɗanda suka yi aiki don shi domin ya saka musu da alkhairin ƙuri'ar da suka bashi domin alheri yana daga cikin abin da kowa yake so wannan ya faru a kissa cikin sahihul bukhari lokacin da ake sulhu da biya akwai wani mutum da ake kiransa budai mutumin bai da mutunci ko misqala zarratin sai qurayshawa suka turo shi wakili da ya zo sai ya faɗi wasu maganganu ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki har da yunkurin ya kama gemun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wato abin nan mugira bin shuba bige hannunsa da ya bige hannunsa sai ya faɗi wata magana sai sai ya dina abubakar ya masa raddi ya ce umsus bazara lata kalma ce mai nauyi sai waiwayo ce waye ya gaya min kalman nan sai aka ce sayyidina abubakar ne sai ce ka ci sa'a ka yi min wani alheri a zamanin jahiliya da har yanzu ban saka maka ba ina jin nauyin alherin nan ba zan iya rama wannan kalmar da kai min ba amma da wani mutum ne ba kai ba yi min haka da sai ya san abin da zan bashi amsa a kai kun ga kafiri ne mara mutunci dan duk masu ruwaya sun siffanta shi da wannan amma ya yadda alheri yana da tasiri a zuciyarsa wannan kissa tana nan da haka waɗannan su ne siffofi na gaba-gaba waɗanda ya kamata a ce shugaba bayan an zaɓe shi ya ainihin wato su siffaci da su sannan cika alkawari dukkan jam'iyyun nan kowa ya fito da manufofinsa ya karanta wa jama'a ta hanyar waƙe ko ta gidajen rediyo ko ta hanyar kai ziyara ɗaiɗaiku ko ta hanyar bugawa a fasta to babban abin da zai ba mutum martaba a tsakanin jama'a shine ya cika waɗannan alkawuran da ya ɗauka mun taɓa tattauna da wani ɗan siyasa wani lokaci mai tsawo tun wancan zangon da aka yi ya ce malam aiki a siyasa a farko ake yin sa ce, muka yi aiki a farko sai mu ci ladan aikin a ƙarshe Ya ce, amma muka kasa yin aiki a farko to ƙarshe ga kamfen na zarcewa ko na wucewa ko na aikata ce sai mu rikice mu kasa aiki ko mu kasa yin aiki mai karko saboda shugaba mai hikima yana shiga mulki kama aiki dan lokacin ba yan adawa ba maganan zaɓe ba maganan rikici ba komai duk fitina bata taso ba sai kai aikin ka more a ƙarshe in ka zo ma ka kasa aikin to sai ka nuna na farko sai su taimake ka ka ci gaba to wannan yana daga cikin abin da zai taimaka wa shugaba wato ya samu wannan sannan fahimtar halin da ake ciki dole shugaba ya halin da jama'a suke ciki kuma sannan abu na gaba wato fatance da wanda ya wuce shugaba ya dinga kwatanta abin da wanda ya wuce ya yi kafin zuwansa domin mutane suna cewa gwamnati dole ta zama ɗayan uku idan ta wuce taka ko wacce za ta zo a bayan taka na ɗaya tafi taka na biyu taka tafi ta na uku su zo kai ɗaya to yace a hali biyu za ka yi nadama idan aka kafa gwamnatin da tafi taka ko ta zamo wato a abin a hali biyu za ka yi nadama halin da gwamnatin ta fi taka da kuma halin da gwamnatin ta yi daidai da taka wataƙila daidan a nan ma za a yi ta rikici wasu ba za su yarda su daidaita ba saboda kayan aiki sun yi aiki amma idan ta kasa ta gaza taka to a nan kuma za ka ɗauki wato ainihin damar da za ka yi amfani da ita har yake cewa gwamnati mai ci tana iya kafa gwamnatin da ta wuce ta idan ta kasa ta haka gwamnatin da ta wuce tana iya kasa ta gaba idan ta bata kai ta ba so da haka ma'auni ne na ayyuka sannan fahimtar canje-canje na yanayi da guri dole shugaba ya dinga taka tsantsan cikin abin da zai faɗa domin maganganun shugaba ba irin na kowa ba ne su rikodin su ake ana tara su to shugaba ya zo mai taka tsantsan cikin abin da zai faɗa fahimtar abubuwa da za a yi wato waɗanda suke taso na harkar shugabanci wannan yana daga cikin abin da ya kamata shugaba ya yi bayan an zaɓe shi saunan kaucewa shiga gwamnati da niyyar huce fushi ko ramuwar gayya duk wanda ya shiga gwamnati da niyyar ya huce fushi ko kuma ya ramuwar gayya to wannan abin ba zai ba shi dama ya aiki ba sai ya shagala da faɗa shi kuma ana faɗa mai aiki ne yake cutuwa wani malami yana cewa abin da ke sa kare ya kamo zomo ba dan zomo kare ya fi zomo gudu ba ne wani abu zomo yake shi ya sa kare yake kama shi wato idan zomo ya tsalla da gudu ya tsalla da gudu ya tsalla da gudu ya daina gano kare wani ko ya ci gaba da gudunsa sai ya tsaya sai ya haka ya leka haka karen nan yana nan in ma ya gano yana nan wace ga wannan ita yowa kai da gaske kama ni zai sai ya zo dab da shi sai ya sake fulla da gudu to nan kare yake kama shi amma da tsabar gudu za a yi ba yadda za a yi kare ya kamo zomo amma shi zomo tsayawa yake yana waiwaye mutukar ko kai ake bi a kama in ka tsaya kana waiwaye za a cin maka to don haka shugaba kada ya tsaya ɗaukan fushi sannan sauraron tuka da yabo yana daga cikin abin da ya kamata shugaba ya taka tsantsan ya yi la'akari da masu sukansa da masu yabansa yabo akwai na gaskiya akwai na karya. suka ma akwai na gaskiya akwai na karya. akwai suka wanda na rashin mutunci ne kai daga ji ka san gazawa ce ta ɗan adawa isa iso ke ka akwai kuma sukan gaskiya lallai sukan nan gaskiya ne abin da aka faɗa ba kai ba to makiyinka zai iya taimaka maka in ya maka sukan gaskiya sai ka gyara inda ya soka kaga gobe zai samu abin kuka ba haka masu yabo shugaba ya kiyaye yabon ƙarya da na gaskiya akwai masu yabo don su samu shiga a wajen shugaba to idan shugaba ya gane masu yabo 'yan azura ne to ya daina ɗaukan yabo sai ya tabbatar da gaskiyar yabon. sannan saka mutanen da suka dace a inda ya dace haka shi ya dace domin a yi dace dole shugaba kan shugaba ya duba ai wane ya ban ƙuri'a dole in saka shi a can ko da bai dace ba babban abin da zai bawa gwamnati kowace iri ce nasara ko ina ta duba inda ya dace ta saka mutanen da ya dace ina ko wasu mutane da ake ga sun wa jam'iyya aiki ko sun yi hidima ko sun yi wahala ko a ɗauki tsabar kuɗi fangila a basu su fita da kuɗi amma ka a sa su inda in gwamnatin ta gaza to za su in gwamnatin suka gaza gwamnati za ta faɗi ƙara in kuɗi kake so ka ba mutum da ya maka hidima yi masa hanya ya samu kuɗi amma inda za a yi aiki na mutuncin da jama'a za su gani ka saka wanda suka dace don mafi yawa alfarmar jam'iyya ake yi wane bai ainihin wato ya yi min hidima bari in saka shi a guri kaza tun da shi kuɗi ya zo nema ba zai tsaya ya aikin da zai taimake ka ba sai ya rusa ka daga ciki saboda shi kuɗi yake so ba aikin yake so ka ci ba kuma a ƙarshe ya tsalle koma ta jam'iyyar sannan kyautata alaƙa ta ɗaiɗaiku da jihohi makota da duk wanda zai jawo alkhairi ga jiha dole shugaba ya yi ƙoƙarin jawo mutane na ƙwarai ba sai sun zo ba mafi da yawa gwamnati akan ce wai sai ka je ka nema to mutanen kirki kwa ba sa nema sai dai su a neme su domin shugaba duk wanda ya zo karkashin ka yi aikin da zaka ci nasara shi ya taimaka maka ba kai ka taimaka masa ba domin in aikin bai yi ba kai za a kama shi ba za a kama shi ba zaka dole shugaba ya duba ya ga waɗanda suka cancanta kwarewa a harkar lafiya harkar ilimi harkar siyasa harkar kaza da waɗanda suka dace su ba da shawara sannan yin haƙuri da kai zuciya nesa da rashin ɗaukan mataki ba tare da an yi la'akari da mai zai biyo baya ba wata ran shugaba kan ɗauki mataki sai matakin kuma ya zama ba alheri gare shi ba daga baya kuma yanzu yana so ya gyara abin ya ki gyaruwa sannan kaucewa siyasar raba kai kan mabiya da wato musanya ta da siyasar haɗa kai wasu suna ga irin siyasar nan da ake cewa divide and rule ko farrik ta wato za ta taimaka musu wannan siyasa ba ta da amfani domin in bangarori biyun suka gano to a ƙarshe za su ga cewa shugaba bai abin da ya dace ba sannan da zara an kama aiki a fara aiki gadan-gadan wajen cika alkawuran da aka ɗauka domin wannan shi zai sa a iya yin aiki mai yawa sannan baza kunnuwa cikin jama'a masu gaskiya domin wa gwamnati haƙiƙanin abin da ke faruwa a ƙasa ba 'yan jam'iyya kaɗai ba so da yawa mutum ya shiga gwamnati kamar ya shiga kurkuku ne in ka shiga gwamnati kamar ka shiga kurkuku ne ba za ka dinga ganin mu ba saboda ka yi mana nisa mun maka nisa to akwai waɗanda suke su ne kunnen gwamnati su ne bakinta sai a zo a ta ce maka wallahi kowa ya ji daɗi kowa yana yabanka kowa yana sa ma alheri nan da kauce ma kuka aka yi saboda ƙoshi duk kuma baka sani ba bawan Allah kana can sama an raba ka da kasan wasu shiga tsakiya ashe kukan yunwa ne ba su gaya ma ba to irin waɗannan mutanen su suke kai gwamnati su baro ta dole ko da gwamnati akwai ta kisa ya gajeriya a takaice wani sarki ya je neman magani wajen wani mutum sai ce magani na sai ka taho daga gidanka a ƙasa ka zo ka karɓa ya ce to ai ba zai yi sarki ya taho a ƙasa ba dan jama'a za su ganshi ya ce to sai ka san dabarar da za ka yi amma da zan baka shawara ka ɓadda kama Najeriya a takaice wani sarki ya je neman magani wajen wani mutum sai ce magani na sai ka taho daga gidanka a ƙasa ka zo ka karba yace to ai ba zai yi sarki ya taho a ƙasa ba dan jama'a za su gaishe yace to sai ka san dabarar da za ka yi amma da zan baka shawara ka ɓadda kama yadda ba za a gane ka ba sai ka taho ba wanda zai gane kai yace ya yarda da wannan shawara sai ya shiga almajiri ya nemi wazirinsa a matsayin dan jagora ya rufe idansa ya dafa waziri suka taho tsawon kilomita suna tafiya in sun gaji su tsaya su huta sai su ji ana kai ai shugaban nan mutumin banza kai inna lillahi Allah ya isa duk bai san me yake faruwa a ƙasa ba ya je can wajen mai shayi ya je can wajen mai kaza sai ya ji duk a ƙasa ba bai komai ba jama'a ba sani ba shi bai sani ba yana zuwa sai ya ce ai na ga aya yau ashe duk wakilan da na sa su min kaza kaza ashe ba su ba sai ce to wannan shine maganin cutar ka. so nake ka gane halin da jama'a ka suke ciki ka gane masu kama ka labari ba sa kama na gaskiya to da haka ko kana da kunne ka baza wani kunnen dan ka ji me yake faruwa wannan yana daga cikin abin da zai taimaka wa shugaba ya kuma kiyaye shi daga fada cikin kuskuren da wasu ka fada sannan abu na ƙarshe addini dole shugaba zama mai addini kuma ya kiyaye haɗa rikicin addini kuma ya wa masu addini adalci mu ahalus sunna kowa ya ci zaɓe ba mu yadda a ɗauki haƙƙin da ba namu ba a bamu ko ba mu yadda a ɗauki haƙƙin mu a ba wani ba mu ba mu yadda da zalunci ba ko ba za mu yi wa kowa ba amma duk wanda ya ɗauki haƙƙin mu ya ba wasu ko ya fifita wasu akan mu suke zaluntar mu to hakika ya zalunce mu kuma wannan ba daidai ba ne. sannan kiyaye rayukan jama'a yadda shugaba zai ga ba a zubar da jini a gwamnatinsa ko an samu karancin yin haka yayi sannan kiyaye dukiyar jama'a da aiwatar da ita inda ta dace sannan kula da hankalin jama'a ta hanyar rufe wuraren da ake bata hankali sannan mutunci sannan abubuwan da suka biyo baya wanda kowane ɗan jam'iya ko kowace jam'iya a manifesto ɗinta akwai wannan ruwan sha wutar lantarki noma kiwo ilimi kiwon lafiya faɗaɗa birane da kuma raya karkara waɗannan ayyuka ne da ya kamata shugaba ya yi domin amfanin kansa da jam'iyyarsa da al'ummarsa muna fata muna roƙo kuma muna tawassali da sunayen Allah masu tsarki Allah ya tabbatar mana da shugaba na gari mai alkhairi mai nagarta wanda zai taimaka wa al'umma wajen samun zaman lafiya da tsaro addini ya ɗaukaka a zamaninsa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu ga shi mun ji matsayin zaɓe a musulunci haƙƙin da ke kan wanda zai yi zaɓe siffofin wanda za a zaɓa sannan haƙƙin da ke kan wanda aka zaɓa agaramagallahu in ka kula za a ga duk wannan abin da aka ambata ba lallai bane a same shi ba a irin wannan zamanin namu kuma ana iya samun domin da wannan ne za mu kai ga nasara kun Sheikh Abba Adam Goto wale tafaddal mashkuran wa من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دكان يبو da godiya su tabbata ga Allah mai kowa mai komai wanda ke ba da mulki ga wanda ya so a lokacin da ya so da ya karɓe mulki daga wanda ya so a lokacin da ya so tsira da aminci su ƙara tabbata bisa ga fiyayyen halitta annabin rahama farin jakada shugaban da ba a kamanta kowa da shi sai dai a koyi da shi annabi muhammad ɗan abdullahi manzan tsira yaddar Allah da ƙara tabbata ga alayensa da sahabbansa wanda suka tsaya a kan hanyarsa bisa gaskiya da kyautatawa Allah ka yi rahama ga wanda suka bi ta su har zuwa ranar tashin alkiyama amin bayan haka suna sallama ta addinin musulunci gare ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya ɗan uwana al'ummar manzo sallallahu alaihi wa sallam ina yi mana fata na alkhairi da kuma roƙo ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma aini watan godiya da ya raya mu ya kawo mu zuwa ga wannan lokaci sanin kowa ne Allah ya yi dare gari ya waye ba abin da ya rage sai jama'a kowa ya duba ya ga ina zai sa kansa ga mahallaka ko ko ga matsayira ma'ana lokacin zaɓe ya yi bisa ɗari ɗinsu ba na hamsin da ɗayan da suka zaɓe shi idan aka ce ga gwamna a kano kashi